A gaskiya mun san cewa idan Mary ta baka wuri za ta rubuta cewa wuri ne na wucin gadi, amma sai dai wa'adin da ta bamu ne ya yi kaɗan wanda sati ɗaya ne suka bamu. Aba ne mai wuya ka samu wani sabon wuri a cikin sati ɗaya. Mu abin da muke so da gwamnati idan za ta tayar da mutane ta faɗakar da su ta kwana. Idan ta yi haka to ba matsala, amma a ce maka kwatsam ka tashi ka koma kasuwa. Mun san cewa kuma idan ka je ma kasuwar za ka nemi wani wuri ne wanda wani lokaci ana cewa ka ba bada na watanni shida to ko anan da aka samu kana yin wuni ɗaya ba tare da ka samu ko dala ba ballantana ka koma inda kake bako da wuri kenan kafin watanni shida duka ka kashe yan kuɗaɗen da ke hannunka wallahi babu wani gara banda kawai an ka cikin al'amari malam an cewa ne inda ke neman abin ka ji an zo an tada daga wurin to an ce ta kai mi mutum dubu ne bayan family ga sallah ta zo babu nan wani sai ya to ya zama abin da garantir ta zo wasu suna sai mu su kayan lakwal akwai mai mata guda akwai mai mata biyu mata sun samu da su samu sun samu dan ci abinci sun kai yanzu an zo aure shi su an ci a tami menene a ce yan ta'addanci ai shaki ne mana don mun samu ci abinci an zo an kore mu gyaran gari a gyaran gari gyaran gari an zo wa diba inda kamata gyara a gyara wannan gaskiya kan ne kuma da talaka gyaran gari wannan ba gyaran gari bane aje bakin gidan shi wanda bai gyara bakin gidan shi zai kwa gyara bakin gidan wani akwai illa tun da dai su ma masu gadi ne ya akwai su ba wurin yana jaruwa ba yanzu wurin gara ka yi sati guda ko ka yi wata guda ka zo wurin nan ba ka yi zama ba a ya zama bayan mulki ne sai ya zan bayan gari ya zama hitsari da tsara to wa zai gyara kuma ga barayi amma lokacin da akwai sagunan na sikirite na muke bi lahiya lau muke muna kwanta babu mai sigawa babu ma hanyar da za ka suwa ko kana so kai wata mugunta babu hanya amma yanzu sun bata ni mu gare mu mu gari mu sun bata hankalin mu ya tashi yanzu wanga mil da ka taka nan sai kai suti da babu risu to yanzu ko ina ya zama hayya wanga abu gyara ne